studio kalangwanga kai matarango barkan da hunkuna kini alwati kalwati irga charkubai afura ga duga bari batati bari bata kirga temu illa bobon gergere kurra irga koi hunkun dai irsi kara birnin gaure birnin gaure irka gadi borai irma duga fakare dai hunkun dai asanni biro kai irga shi matano asajo igoga hauzunda matano ture kan gono igogi hauzunda matano mu koi ne fonde kan dai eh, furkai ga goida ga mamati ga hausin da dai no irka ne wo radio marhaba ga duga bari ta wace iga duyar mu radio wai gucin da hinkara niger jarjarai kurra da talabijin iya aigon fora eh, lieutenant abu zaidi abubakar a sikar mu eh, saruso eh, kanga goida sajo sannu gwanda abubakar umaru ngamu dai kumita kanga hagoida batamaidin ko dep aigon gwanda jarga aminu sumana ngo mankakara alfarai kurkai da wankan yanda gihimanda aka imaga ai abdulkarim hasum guruza aino kwanda sigiro da gine alfagai wanda kayan sabon da cin kai ta wurin sai warantu irse. aiki sintin da da mon lieutenant lieutenant zai di wai ifo gati batamai sande turi turi margi dimdaino borgen gadu newo bubai labora to oh, jama'a salamu alaikum alaiki sintin gitu nise ga studio kalangu borefo da ke yawon wakitirse da sigira kan i ka te a ka nirse irko ba bai amin donc ir wona sadio birni sadio ago sanga fandi hinka ama ir gonda sadio zamzi ine birni be kan bobay labuno bobay wara ture kan irgonda gonda wara ko gabazi ne bobay gamsano ige sintinda gamsa irgo gidi a wani umfano gumo zaman kuna irgo wanda sata yankan iga ba a wani giyoka ka gamsa banda e, kanga wono gaka zama kanga womo a agonda amfano gumo birni labora zama agila bai tunandi wadin banda a wani kwabta iga tangare yanteda sanga habu kulu talam gono kanga sambo minimum 30 ton hmm? habu kulu jeudi kul talam fo kanga fun house tarai akka neo imato nandi da kanga wani kopta de kanka sagi bore igo a wani amfano kwabta ne ita tira tangarwa oh kwabta a wani kwabta mm. lefe no mm. diro ne danka dire hayo eh, dine yan gono eh, gawo yan gono garba yan gono eh, zamturi yan gono akul bubara da yano turai din igido e gumo igono gumo mm. birni wani sagera dir sambu ne ara fanda fakara fanda wani wonodin zarmu ga da difficulté mais oh. combretasen organisé oh. eh, sanga sabare yan sabare yan kubu yan delinya yan ngai no bano hare no da hare fakara no hare fakara wo mm. eh, fakara wo eh, sage bumbono ir gonda pande fo kan gwamnati ngai da sage bore sanga gwamnati anata kaba daketira bon an sage odin rabo dan sagi borai maga kangana ima a ima mhm. zama tura habu yanno sigir no ite nodi mm. donc tura habaidin matuka i wani sigira goda e kwara kwara yanno gwamnati a rai kan anino fondo im ta ya beri mhm. imanera amma kadda fondo Cadofondo. Oh, Cadofondo. ini feri à travers l'article 8 mhm. euh, de l'ordonnance 92 037 du 21 août 1992 euh, portant organisation, commercialisation et transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. Mhm. Donc, Sénégal. donc euh, article 8 din nga nona donc tout habay matuno igoyo goteda mm -hmm. eh, faskare zai ko araborai nga ino ino fondo eh, iga furu sajora mm parce que ina sajo te parcel parcel donc habu kulu agwanda parcelaire yan kan ika ase mm -hmm. donc igi ture din beri ture din mo beri mo mesure gona kan igati to eh, turi dimai mo gona kan iga beri zama din fondara turi hinsu dimi hinsu daino ino fondo in beri sabara eh, kubu nganda delinya Hmm. i kan say ini no fond im tuure din beiris am tuure din igitar gazai wadi se no ir bumbo inda ir salan ir kabi se mo matkan kan beirion ogete parce que isa te kala a 1m20 ne aman tiza ganda no aman tiza ganda longero 1m20 no iga beirinda hmm, hmm, donc euh, diametro 10 ga hayo no oh, di ka turi nya fodo kan idi ka bai gaba igi ka ka bihinka ol ka bihinza imori gera donc mat habayo isigiro godana kan ganan dai turai dai mu yega zada ko ba turai dai mi yega zada ba ilambi ga igi yega zada oh. don ko wani sai no habo wadin su gira indi da hmm. aika bubukar ro bubukar irga bai kan eh, har da yega lutuna din zama batmai mu gon kan ika kurengo eh, fonden no kan ika son aigin ha ifo gati fonde kan i ka kuriyango maga ni ndiyanga hala iga studio kalangu fondo goy da ce terise irma kaga fa ga selengi sen yeti cermera mm non kan ka kurei mhm. nongu mhm. eh, nango département de de boboy mm -hmm. commune yara gono kayen c'est vrai ina nongei ka eh, mo eh, kati imana eh, danga haikul kan kati kurei kurai haraka mhm. amma ga hinne ni go goy kulno isite ara da manci kurai bata maidin da yake ka kurai da hinne magani ne ka hmm. o gar mane min minge kure muti kure yante iga hinga gorno din bumbo zama air yan gono kiga ne de patirage de air de séjour yan wonen kul gono da air de repos mhm. daga erde patiraɓe dinase danga no goɗum iga hingiti ba handu en nodi bora igo nodi iga iga iga kur hmm. o nango boboy labora departement la eh, departement de boboy nonguyen uh, kika kure maga kan tire bumbo ina tabatandi ki gono ayga ka eh, eh, aminu sumana aminu sumana woy platform a matana ce da eh lalle ayu sabu kan nay no eh, sanno wai masalan esto kan du kan wangan koy se eh yusalam mo eh, matkan cinno iri alfarai e kurkoy iri hamsidi ko i yuka koy bafan bafate da boy labora mhm. eh kan gana gine kan iri gamar gundai a ciya saje eh, kurai da mhm. yayi gutalai mata hali gurin gauzunda mhm. eh gine idini aici kan Eh, matake kin so wukan kidin na c'est mhm. ce qu'on appelle les ressources naturelles partagées ginen mhm. kan burakul gamar gana fanda yino mais igan ningay hakan ma boyni ka c'est une vocation mhm. et eh, disambu matkan kidin sa yengono boboy la borakan iga bay kan nangay wo tabbat kurai nan gonda yino e eh, baru kaman kurai ma kurai ma wadin tara e din kwara nige bor jere dorandi nige bon dorandi e nango ngan kan guttal yanno igabe kan mo guttal mo matkande adama ze fonde gonno guttal mo ni kange mo almane fonde no ki gana ko ngai ba funete ngai kurena ngai do dinga haray hay mm-hmm. ngai do ngai mo boyu kan lambaga nige kan wallahi nimbo ni go sun dorandi nimbo dorandi mo e de yengono kan be kan mo hangan almane hangan yan wonenno to woni yan wo e i hawzi yan wo e aganda tinayan irborese dami ko tinayi e adama ze alhali wo hali sanda ko sanda ko nin kai ne makuru e fisbillahi aga tin bisa ba alman kure. parce que dalma dalma ngi boro way be kudinga hali wani wani mais alman wodin duwa fulu ka dan jine ige gana. Mhm. so yine wa hausen wo boro kulga be kan wallahi nan kulka ina filana wo ne wo kure nan guno imal labaga kurukuim kurase e ne hare farmi batamenno ara mu amma bafatoni dukuni teme parce que be kugin bafuna te sanke maboro dorandi mais ara kudda administrer c'est jine hausin wodi agu kan boy sandayya meri wo e eh, bisimillahi plateforme do hare da karakirin jini go do hara isiga farga isiga farga lokaci kulu iri gini jinde danga koy iri bumbo iri nyafusin alfarai kurkoi hamisi de koy yuka ko ikuddo gamar gamu kan bori kan technicien technicien do hadi sambu bori kan yangati oze fori kan sajo hauzen agriti bori kan ga bori lakal cendi farmo do hara elevage bori kan bori ci kura do hara ci kul bori wo igo ga manai gadu ise gadu ifahama irgo isamu ko i bori do imino bon fere kan ga defisi billahi ir bor kul min ga ba funate sanke amin ga cira do randi hmm, yan ga bori bumbo kan go batmara woran go gi eh, no bon fere e eh, irgo mbono wodi irgo mbono c'est que nous on appelle eh, la défense des intérêts matériels et moraux et à travers les renforcements renforcement des capacités parce que mai zo e eh, asinga lalabu nga nyafu sina ga halamanta aninga mbo nga halako bai aninga kira mu halako bai no hala be kan woni ayi halako ayi ay kira laba ga ay be kan mu halako no woni laba tondi igurati batama ba kusin kira dorindi iri wo do har tangambel kun sino ya lieutenant abdul zaidi e irga kando e matano sonda kande hausian da mirga bai waranga hausu. matano hausian wudin za turai kara a fonde kan ika kurkai se patnoron gogi hausin da waron sajo hausiyan wado harai rama birni labowara irgene irgogi di sande gomo zama din sambu irga di fore irsi ba aiwo aigiti ga di fora ga hagoi da birni komino ai hinnano ai hinnano ai silla lalle goigono goigono eh birni mo labo za ine birni ine boboi ine na kiga sosa goi donc masala bai robin bo iri gwanda inda soso no tam soso koye irno gino tira irno gino tira imu du ginge goyo gasandi zama idu tira kan fun hal bene irfo irmu goyo gangi turo beriyon ine a ga igoyo agsara danka wadin irgoro inda irsalan inna fonda yanka kanga nan za ingai za ir irsidu matsala amma pratikora isi ga respect zama igo koy ga hala fariyan hiri turai kango hirai bo igo koy gi pati turu te mu on kuna ba ine gu windi ime ke imene ne ne hare kwar filana bor fo gogo beri hale gene kwado nongo filana bor fallon sin don bor fallon vraiment asin hauze mu hmm. urkai do hare nge mo vraiment ga wayni gogo beri ngande garbaye hay kul kanga ti epinai kargi karji pour kay mo no hare igoga hasarawte tam turi yanno kan ige dini beri ge o isi ya ga aban igoga bude koyno donc zai lambu turi zene ga ngwa ga bude no asiye ga hayome irgo borey bonge eh, borey eh, borey feri ture o i wonno mantir wonno irwo gaddi fore yanno on kuna a jingati imene subu mbo tirka ay woni ko dak wat kulirgi famande kan sajo din ture din i wonno goro ima goyde se ima goyde ima ka ima ha irmi ke fonde kan igika gipra laba mate kan mantinda aka turo sai lahani to ndi vraiment irgo gidi sande gumo ture hausa yan wado ayini yadinga aminion gondo gwe fahama do <laughs> hare gore famani atuka imi yegi tonto igo ko karibo oh. amma imi yegi tonton ko karoga zam dine sajiwo kada suru fa dine sajiwo kada suru eh ai ga ka bubkar moro eh waran do hare hara batan bubu kan ika kurkai se kan kurkai gonda kan ganan dai fitina fo masu furu wallahi département de de boboy mm -hmm. eh nunguyen gono amma danga wo zama almane gaba jam boboi almane ibada borai hmm? boboy almane ibada boray donga nunguwo matukul kanteno wo si si hinga wasa hmm. amma nungu nunguyen gono kika zama sambu departement de eh, de boboyra c'est vrai gondo commune yan kan isinda nungu, nungu. mais gondo commune yan kan gonda hala eh, nungu yan kan to nungu hinza nunguyen mm, yani ga afaidin kan sin nangu kadika bore oh, wo kano de mm. o oh, songo matakan bore ga hayo dai kulware do nungai kan iga gana ga bisa nodin dai no masala gono ma komin halliga tun komin fo ma ka komin fo nungu fo kulware de passage din fari koyi ini ini ini mm. ini hmm, pati wodi mu akan fitina akan fitina gumo to matano waran gogati kan ganan dai san dai batamaidin da turai din kurkai sai imi hallasi to mata ka irgo te de ingano kati e, sécurisation nanga ima nongei hallasi mhm. e, kan kanyen zadon e, igono tirera zama nungu gono kan tira fo gono kan ika doso labo maga kigene schema d'aménagement foncier nanga ingano nonge kulfayanka danga goye kul kan igite sajera ana goye kul no inga nongei kan igite mhm. to tira dinno irga gana Eh, nungu kulkan go kure ma tira dira irga kokari irma dimata tikan igite kan ima nongaidin hallasi eh, meriye ima yan sambu kanga nongaidin hallasi hmm. departement era mo cecimo eh, matini gana se irma du wala gomnati do wala me hmm. partenaire do irma irma ceci ga Halasi. irma tike dangi se kan ama ama te farko yese ima si nyonti nongaidin ga oh im skogin yamti nan zama zaman fon zama dine ina nongu ka hinne isi amebai nonga bore kanga farwo ngod saji de ni godi godi oh man ke bi se ah, hirro igus gir ko bi se o ge nyamti no yadi ni ga hayo oh. amma dine nonge hirri ina nonge nesi idan tirara eh, merio mero ana kambe de tirabo ane mm. nongo inga na kakure maga a gomnati gwamnati nongura mm. kan ina dan kure hinne maga ina balizente gadan ganon go hirri hirri ta alfar kursin da fondo de kanga fondo zama da furu no de agbai kan a furu no guwanira tali ga iga kar da gobo hm aminu ya dinga kar da fahimai. waran do hare mata deno waran go gatti son da ce ifse ne go gona kan kanga na in bai to dubo waran boredin di sabai kan agihimanda himanda nan gaidin igi hauzunu fondo din kan iga gana kurkai gana igi hauzunu to di sin do wodin bere mata no dai kan waran ga gana no kwara ka kwara habu ka habu fondo ka fondo kan gana dai waran boredin e me sudu ga nyamti fondo wura goy bumbo kan e wo arabu wol mechi no e no no ni nyamte sedu mhm. parce que wo iri tanga mu me dinga me e platform e ka karabu do hari mhm. kan gana illa bizai mingi bafana tabata mar la kalkani ah. bore mingi ba tabata mayra da la kalkani e matkan kin bukan kidad ne e nanguyen gon kan di mu zado si region wara kalam mm-hmm. kabu boy tirade anangun katar kibe kan nango ne wo kure batamen deno mm-hmm. da yen gon kan alman hanga de wonen deno guttelen gon kan almane gi gana ko ngi bangay gon mm-hmm. wala ngi saje ngi e no din hare la sabu hinsu bonu ru bonu mechino afode bata mai dini e nangay kan yan imana securiser yan san nangay kan yan imana imana sedangi sedangi imana sedangi se kan bu hukan ga bai kan nango wo. e kurai bata ma adnan gome ai mahim gibi sunod ai mahim sunod e eh, ime ga tabatin mu da tira da mai kurga ba tira ne ba tira i ma tabatin da tira in zanta nan gufo fullan kadi e eh, i ma ba di dan dai mate e ma ba ti mate e nan kulkan subu sino ba funan singte nodi donc vraiment iwla sabu kan guri sino ya e nan gubo mu mo in sigirin te kanga nan nan ga hikap c'est vrai nan ga igoni ken mi nan ga iman kaina mais nangi sinda albarki zo kan bari na fanda da nuna mu mo sanan hmm. alhamdulillah bisan dosi region wara region kusin kan ganda kurai batama kurai dai guttal gabsu dosi region kan je parle à l'échelle hmm? régionale à Sino a Sino mais o kan gonati sanda albarki zai kan bari na fanda batama din bon ngai no mana wasa hmm. a ciya kusubo a ciya haro don kuno din bonno ilwa ba imu fakara gusan ne ko eh a ciya za ku mine do parce que nan guro batama hauskosin na la commune. kalim ka département avec le cofodet kalim ka région. nangi di me ame un uncheci imi bafunan di im sed dangi se sai dai mu amste sima wono hinne amste sima wazam sima aga chiri aga kan me ima bafunan da tourisme bafunan yan hmm. kan alama de bumbay bumbai iga bafunan da afollan ka turi no kan iga fari mu bafunan di ko ne so da ganda nangi ko goyenti kan inde to son ifa ka eh, environnement bori da gutu bore da fari mu charban da ona discuter ensemble il ne tol wo kan gono il kande innovation il kande da sokonin ta tonton da sabzi ne bu e simai gi bori mi dan mais simai da imi renforcé da turinya ba funan ta yan a ciya na mariyan no a ciya gawayen no kan afo zai banga tunu almano bumbu bumbu sajo kota ga ba almafunida mm, bore mu faro kota hara aga hawo zabu farosi alamu aga bitun ta farosi koy e woni on était d'accord jama'a dan dai il faut action wodi ara man manti sande man dans le futur mm. so da imici no har kan boy gondo partenaire ko boy ga mais no dini asingo wodin singo sakala bon fere mfura arfis billah dole bon ti mate adama zo kuma faham goyo ki gotewo ifo sini gongati manti sande ima boy dorni sini gongati mais kan ir bafuna bumbu kan boy gote bata mara amati bafuna shi kan kan nan imane bu boy wat kul fitina wat kul fitina hanfu kalam te bosi histoire de imne da wato me hin kula alhamdulillah il ku hmm. fami bon se kan kurkwa ay singa ganandi alfaro kurkwa singa ganandi me ke itu subutan fulan kadi mati gite imma tangara im ke se tangara bu ikum da kango vraiment il wo se c'est l'objectif mo din no ran dan zin nga no dan kine insha Allah mo il go kuka ranga eh ai kamulu tana sonda kan de eh, turi zai eh, yan gonu kan agi man da imi dan batmaidin ah. kan dai ane ba ina nan gai kali agi man da imdan turiz kanga almane fune mhm. ige bore fune ige labo fune woran mhm. do woran gwan turiz zai dumi a turai din ir gwandi da mu zama jin sambu na kulkan irga gwaidin te kan sai ne e, recuperation de terre donc irga na mari yanda zama mari ba kulkan ga agite e, kubai gite kwasarai hawose a gwanda ize yankan almana igbara mu e eh, wani safar mu wani bu iga hanu zan kai sai a gwanda ufani gumo don ku ture din ngai no irgina imu dandagabi hmm. zama irgo lokikara subo asiwasa sa almana ise zama haro a sigi k'a kai irga ba a amma yega kai lokaci kai nara hmm. don su sigite don ku vraiment panno de hare irgo ba ture din eh, da fondo gono ir kwandir heno projet ga im gaksine dan communora mm -hmm. kangana irmu du ture din dumo irmi dan nango kul donc euh, vraiment irgu ba ture din hal fondo yongono mm -hmm. eh, bore wodo hare panno do hare mhm. da ir kwanda ir heno projet ka yan zamir gwanda projet hinka kan yan irgo goidai mm -hmm. donc inenga kokoro kulte harangiro wara eh, islamic euh, fakara mhm. da islamic euh, kurbani mhm. donc vraiment haran inna goyante gusi gusi kware ta kira ne gita ma mhm. ce ben hectare ben hectare kan dai baron kan irna bata ma tunandi shure din da kai ci ni sai oh. maro da yano idda nara oh, oh bi fo irko nan na bare ma ture din isintin gitu to donan ture din da mata noran ta gi hagoi wore no gi hagoi wal waran no gi hagoi ayir dai no gi hauzu da irna committee yanda zamu son gadi forewo a tonan ka irhin na singa goi irsi na singa goy amma dilla sabu matkai ci sintina ai hinna no kominora duk kwara ne kam kadda kwara na kabada kwara bore mo irni te committee committee mm. zamna kulka irni goy dinga sandi irga dan committee oh committee kanga ha goy da sagio house yon ir fahamandi se mo kwara bore din kirdan da sagio house yon manti munafiki yanno manti gaddi fore hansi yanno ir fahamandi se sigiro din bumbai sai no irna da asinda nimne boro ni ngezo no boro ya anzura no nga wo igoyo giti susu balla kul zama irne kala alboro manti bor kan nigo fura oh. kan ba hari kan niga hano bore mu gonni se est eh, ce haro di ma manti bore din dumo bore kan susu balla kul dai igo sajora igo sajora donc bore din no irsambu bore di irti se igoyo iro singi bana zama irum bo sinda noru iddo kan bana i wona gode ibon se no igogate igoyo giti mana giti di windi idi bor kan goga hasaraute ichi ise imanti gaddi foreya igi bora yamar paso irna komiti dan kan mai garno go komita dingi ne komita wo ngo nga no ga hagoi da gusi gusi a kulu goye hauze yon mhm. dan ka dika idi bora goga ga hasaraute iga yamar galakal tindi o oh, ke fo ke hinka hala wangi igi tonan da sanno mai gardo an ka komite berodin iga goro impakare imene filana ni teke fo ni teke hinka sonwo irgin gikyono ɗum irni no fondo in bora jukke toɓe gamara ah. mantinoru kan kan dey bora singa bana sanni sanni foya da bora mare da din bon an ce mano no igi gaddi forake hmm. iro bindi dirka taxe yan gono kamaran gana kan ga gana zama taxe din i passe à l'assemblée député no yi voter mi konda la ko do am kabda kyaga ga iro mu zai ka irda hiran da tiradin iri gweda wakantiri okay. donc matka hausiyan wagote da mm. ebi na nan kulu ka irni gwaidin sigiri mm. uh, irga bata ma hau giri hinza kan dirdi alman alman kul kan irdi bata mai dira wadi irbun bono ga di irga bananti giri hinza banda wadi alman ay gengi furo ga windi matka iba zama ise dai no inte sande hal ture sembunan kan almano oh, singa marai o oh. Oh, irgo no ise fondo in oh. waran warum bera den waran gisise warum mune to waran batamanwa ya dinga aminu duk abubakar ne kuceci so sanno ga yayi kabara kabara <laughs> ya dinno so ayi ka bubakar bubakar mai da mayan denu ni diyanga game go ga furo eh, batmai din za ture kara fonda kan da yi ka kurkaise mayan deno ga him ga furo kan yangin ga hausin wodira to eh, bore kan hima ga furo da ikati bore kan ga goida za nungo zama nungo dina ka nin kan go a jerga nin da na gana bore kan ngani gani le le les acteurs les juges oh ah, mm. very very igo kurkoira da alfare to ngam kati bor sintinai kan hima ga haggoida ngeno ga haggoida ngeno ga haggoida ga mai koine ga eh, les autorités autorite mo da hino borai ayo meri wal manga da mai gari da mai da meri zama eh paske mai gari ingono go gwamnati maga village ora donc wadin seno irna commission foncière de base irna dan mai no kat president donc ga non gaidin burkul kan idi goga hasarote mai no himaga bara ce ama am selengase mai garo bumbo dai fo gote mo ingono go komino ingono go chimero se amane hay fo gote ima haggoy fa ima haggoy to mero mo nge mo igonda pouvoir kan inino ne police rural hmm. nanga nge no ga haggoy da saje din ikambiranigo hmm. nge wo ikoygo gunu guna de no mat kan son da eh, lieutenant ne shida bore no kan igisi igisi inane iga ibe kan iga gote zama nungo dina ka gwamnati wannan di mo igo gomnet nunggu nih go mm. nedi donga ingo no ga hagoida igumbure minora igumbure Atau ah, di ninggi goyo tema ka mandau ihima go humbure me oh. zama arete de sécurisation nunggu tira borkanga jinga kambe de kaga kati mero ngono go bahe aku akuminora ngono tabbatan de aku minora. Mm. nonga ingono ga tira sambu kanga nongu tabbatan mm inga mono ga yega ga kai kan nongo goye ma koy da jina mise en valeur oh. inga no himga kai amate le les les les les acteurs eh, les comment dire eh, kurkoy da alfarai inga mo inga no kati bare kan ga nafanda nongo zama dina nongo ka in hirrei ka alfarai bumbo dinge nongo iga halasi zama kurka dadi inga nongo me da bisen nongo ga akoy ga hasaro nonga eh, alfaro gondo fondo kan aminga heno tonan gwamnati do iminga bana al hakko gwamnati ga bana aga bana barakan na al hakko ta mun no ga al bana gwamnati no ga kai gwamnati wa albitar no oh ngo ngo ga furo i gamara i gamara aminga hino chabe niga boro munde tusu niga tusu ai ga ka amindo aminu irge ga ka boraidin dai zamai ga bai za lotunan na ce gomi ten gono kan ge gi dan mo goy wonen te mo goy wonen te di bubu kar yega wonan do mo yadi no e chimno e nange kulno goy wo kar sokoniya e kar sokoniya e sokoni mo asintin mo kamat kan bugar ce dine borabun Kan ga manu arzakadin mhm. kan ga mana kan ga da fanda ay mutum mutum bor sintina mhm. premier actero ngi hino jina zamun ga guna nga afo hinsen ngono gate sare ngumu ngono yaɗinga ngo ngono hinga bara au centre de toutes les décisions mm. et de toutes les propositions yaɗinga iwo babum fereniga te ngenigi sibile jina maintenant o kan gono matka cidini boyɗi banda e eh, alfaraydini i ganningi kunda yan organisation yan kurkoy ganningi organisation yan to boyɗi mo i jini boray igino nge bere kwai ciba kan e inen go sata jine mantinne magus par sata jine me mako kai stal kala kendi hayu kan tan kan ta hasaro imasin sata bore ma cara mais kokari o kanti boriyan imne aran gona gati donc wodi mo vraiment ago iri kokari ra igun gi tema mais asiganji e sataidi banda commission foncière ngondo de base kwarira ko fu comme igon den le commune e ko fu pe gonu den le département e ira mo service technique me ame goira o kanti beere ki gna fanda kan ganan beere kan alfa iri kunda boy di mo doyi ga goida mhm. kan ganan sajo mbafunai dimu i gogano isi donc igo mun tsanda parce que ci eh, fo i bori mil kan didi vraiment bora ambara soje hin kan oh. ngi sakulla no mais i ci sika a ah. e ingay wo mbo mu kan kanti environnement bori i wone premier engagement mun tsanda im ka garan sakulla garan fitin no oh. mais kala iman la kala chendi matini gi sajo hozunda mati sajo bon ba fundinda na kan di wasu fo kuban nim premier action ka ti odinno me ila ala ko wat kanin bonta hanga sande ni ke kan wo hanga sande no wongu wongo lo no iga bo de mu candi ima kantare me nan kunnon sidi oze fura zaka amma tingin sanni am gin kai don sinu saji bonus a oh. me agowati informer éduquer sensibiliser iwate mu fisibillah iwate amma e hanga sande wo jamara asikan ase ilmu wolo kulu sifarga iriga goyi irga partenaire mu imiriga im sifarga lo kulu bon fera sun da sun imis ambara wai aminu warin gwanda hinadin kan wata kurwanan ga ware bon feri kan gane eh. ma hagoi da sajo mi sillan ba sajo ga da butale ke ga ka eh bai hinawo manti nur kware ti ina hinawo sanda ya denno har ni woni bai kan woni wo ni muwaru na ga feri ni yadda kan gati hmm. hina idinoya hambo nur kan futare har wo nga wo da ka dai no aga mo ru firi mm. me sajo kan bo irgo no ai kurkwa nan kusin kai konde almano gai kai da rakal nodi est ce que uganda engagement fo kan kadem ko kalam kan ba ai tangam ah. sajo ima ba fulun dai ai mo ru hinno dai dai famo e ai mo kan talfaro il faut seno il faut no gati kan nan kurko ase dorandi kala fonda kika ase kan akoy to sajo gadi mm. kan gam sai foro wa gadi mm. ai mu ce ci ngwari im sai da ngai sai kai be kawai lai nan gogo dai go bunga ka dai to no ga bonse bai zan kai no dai ka mini a bungo ne wo ni a ka. Hmm. aka hmm? dinga ay mu bor foro ki dan idila kala yana ko kari bani gutulo be ga sai ke ci ce merci iri woy gutulo din bunga saga idan idan yar boy se mi fusim dai se mi dai moy se kan na imbe kan bayi wo sin duma hadai zan kai gono ibe kan nan go me wo dumo iri gutun to mu koy imusu bunga te sima woni hinne parce que locho baramai Mm. hawo goba mm. hayi goba imate mo de turi ba funanta ya oh imduga kargwin voilà ndi turi ba funanta dini fo ate seda oh. in kanta almani ba fune da farko mu a ganin hawo si A farosi donc vraiment la sabu fani e bo bora kuno di ko ngel kadi ko go sawo ne charwo misaki ta ba kuno fana gati mais mm. fana kan boro cendi ko kanga wani boro cendi ko kanga wani finalement on ne jouera jamais un intérêt d'attente et il kunno perdre

Eh, mata noran go to gwanda hina kan ga waran goyi ta eh mata kan eh, aminu ce da hina hinawo niyya dai kati hina hadde goyo din gonda ara niyya gonda ara matki gane lamur da mhm, travai mhm. ki vp peu ga mata kan hayo eh hina hinawo barga ce cino volonté no il volonté l'essentiel il faut avoir la volonté ah, de travailler ah. Eh, wallahi bakan hina siya maurin go ko karkurti eh, bore go gingi karete eh, zama matakan eh, boro na experimentation kai go gite sura matani gana se sécurisation avec oh, matakan ala oh. donc nengo boboy département ora irgonda mhm. partenaire fo kigane pazifa mhm. donc agoga couloir fo sécurisé mhm. donc kan ga tun hala koygolo mhm. am koy euh, commune de fabirji mhm. département de boboyi mewo euh, et iga ba ima sécurisé ine to son balise banda balise bindora iga iga ceci ture amma so kwara kulkan boreka iga iga ceci comité ima dan kwarara kan ga haggoy ture hala ima beri beri mo kan iga kwara bure nafa iga almane mo nafa aga cebe mo hirro gurtaro hirro me aga cebe to wone gono goy kan ra irmo irgo mo go ko karti la id e eh, projet ding fondara oh, suho aiga ka molitna waran goyera sande funoran godi waran sarusu e kanga batamai sajo hausen odinte sande kaina ganyen waran gogadi sande bobo ganyen waran gogadi sannde funoon ngodi sannde de ka irgogi di anuwa ni sagio hawsiyamo sintinade giti irbu mbodo haray irsindu gojjineya dama ibumbo kango komino gine motuno eh, oh. sino ifono sino gojjine de no sino zamdin sambu eh, dikate mota do har wala moto do hare hmm. eh, vraiment ir sindu gojjine ay bumbo kanti communalo moto zeno fono ise onda zeno fono ani sindu ko nan kan diga eh, ba ay ga ba mo zaman kun go nan ka to da ir eh, borai ba sajo hasaro ba hmm. Hmm? sajo hasaro hon kuna asibo kutugure asitugure bo kuse wanu wanu bobo labora igi ba moy muda kiga sambu soso ka din hmm. hasaro ki turu da ya watu kashe shedi gono watu kulka shedi basyo atona ka hala ture kan go farera hire bo ngai no igoga ka agar mo iddono ikka tira sambu labir mo irwane tire bon turte o beiriyan bumbo irsibara me kom igoyo aga tilas, igoyo kadda turi irgogi no tira irgi hanga kendi mo ni sinda fondo gwamnati Tira wa asinno fondo nim koy borfo nangura wal borfo fari wal borfo turi nim koy ga beri tira sinno fondo wadin kul saji no ine nim koy saji bumbodin koy nigi lakal no turi kan agwanda kabu hinka kabu hinza kabu taki ni guna wakan wa wakan site wal nim di kabu kan sintinga fumbu hanga no nigi beri mafanda bafunai wakan yango kai ngai bonga imzada me lokaci wani raka irgo vraiment irga ba gagsine mati for irga ba gagsine ba eh ba agent irga ba agent zama son irgo lokaci kara insécurité gono mm. on kuna hinna no ba ina ke hinna singa malfu ko to gene ay go ko gene ngo gone ai singa malfu sambo hinna gene ay komino kulu village ay mi windi aste, aste. ba irgo ba go vraiment sande yangono donc irgo du fondo irgo ga ceki mairie ga imu ceki ga partenaire ga vraiment imu du giddan eh, condition kara irgi ga goyo ga sandi ambori kanganan dai wurai imu makani kama turo beriyon lokaco asibo kuse tugurera fa turo beriyon ngano katirse lahano nisi haini bai nisi kai diya bai a kulfurta vraiment ya kulfurta mantuwa tono mantuwa tono horkom kandir se eh, dogonai eh ai gaka aminu waran salan kan dai matkan dai iga kwara bore bon fere da ganganan dai inge mo faham matkan haya gogate da eh, son waran gwanda eh, sandai yankan waran mu di waran do hare sandai fude no waran mu di. eh lalle sanda goykul karbe zai no dukkanin ma na ana eh, a ci dogonai ci oh. da sandai da ya garu da haikayyan tiyanci yin dano mai a cikin kan sandayen mu a sijan eh adamai zaba funan buya ne kunte da loci kulno sandai ka me loci kulu fuka yi bomu dula sa ni sai la sabu matin ga tege sandai sandai din daro eh sandai sun nakan gose eh burukai ne ma goida eh iri kauya bore mhm. sandai sun nan muno ya parce borno kan lokaci kulu bon sanda ko sijan ira e de ban kulu bon sanda ko mono mono gandinga langage fon kanda ni tenir bura kul ga gana al harbi mu ce fon manti da nana guida to lo lokaci kulu wose kadda iri mu yega fa kare ga ye borai do ga mission yanti ga borai reunir e reunir di mu asingite kam kono parce que lokaci fo yanti fo aller sur le terrain il faut des moyens de déplacement et ça sugono pour pour yango gono son sugono bo akan ko bimbo ni gano eh, ifono eh, loci foyo marage ni kamur ba ba dai <laughs> isibo mm. ne bonandi dabon ne imbore ke komi do marage gono mm-hmm. iga hinga kangi gonse me da marga ban bori kamata im chukusu im chukusu ga fonde gana e vraiment i wolu loci fon sande no ya. so dai me chino e i gogala sabuti kan e on va faire mo 3 4 départements e 4 3 4 départements din matrigi teda parce que bori do ke komi do korani bori gar parce que loci hono a kurka don na da sabu foka imatans an anticipe e hunkur boy boy nangu jere hayno sintin gobi nangu jere hayno ago ago haysumo commune lankara. ça veut dire que c'est déjà un problème prémisse déjà problème sintin no parce que igini nan go alma igo wi donc alama ko kun ya harango dan ga kula yanga zaini go wi hemaroto anul ka haran kaydiya matkan cin le ci dan kaydiya amman ka alhalki gabaida gamu folonka ni gar hayni hayno nini gam fadingo ko a 1 2 km niger kan hayno gani donc no dini fisibila i se goy bamba tono irse parce que kadai i ala farai i kurkoy i kuli wona kalima yegi yegi ni e woni ha e hino jin bore e commune jin bore bon kone ma di kerbanda ilmu tunkai sadi ne e ilmu hagoy ilmu stedir bay moro ina goto me arayter bokati yaron bon moro aganda ala alamu wa woni office billahi babi irwo on inni la sabu matin tabon matini gati kangane ba kundu banda parce que irwo objectif il faut que boboy iri mo gor bani iri mbektum bani kuru ko asal foro ganandi al foro sukuka ganandi matke jinga dadi ya den kri bay wo wodi ngadin il faut que tangal fo nkabu boni wono boro mo sorbo se kayna fo bum ne kangor kayna fo kanga kangana de bona na de ti bani bani bankan ka gari no am sa kun mo mu se sa irwo objectif mirga eh ayi ka bubkar waran dubinde eh, ah, ah, eh, eh, e ah, sande funu waran bore e dai goga di sande fonde kan ika hagoide sande funu waran do hare waran goga di waran mm, sande wo asi goykulura asi jen irgo sande kan irgo gadi nango kofo dep sintina dai matakan litina yanna ce da sande follon kai dai no danga moyen mhm. de placement bon aussi. zama iri wadi so iri wono kanni di ah, ko fo dep za ko fo kom za ko fo za ko fo dep kanni godi ikulu benevola alhal de no buragote burakul gote benevola alhal de no buragote to hmm? oh, kuma ko fei mo za kini singi kason a foyan za kini singi hal kason imaye ko ido gadi matano goyo gote da hala i gono mambare gono mambare sino iman no bele wone kul manke de moyen no e probléme no kanga kande kam borey ima dantirera kan ara gondo ko kofo wiza kwara sinda kofo donc wone kul de moyen gono bore go koy wat kul bore ko ga kofa te jandi ima ha masale de bore kan sino imi ran place e moyen wodi ima cicimi to inga dano masale de no <laughs> bore kokari imdu moyen wodi imdu moyen ne oh irga ceci ni sanni ko koranta go kam sambai se wodi de kata sanni ko koranta ni sanni ko koranta mala mm. sana ni sanni ko koranta sanni ko koranta de giti eh, irgir ke yante eh, awo mairie mairie o gabumbo eh, imir gagsine irkanti communale zama tiri yango no kirgite ka irgisu maîtrise kan yangiti tedere mhm. zama sajo vraiment sajo bore igba ima formation ite yamariyan bon hmm. wani wani turo beriyan wo bon da matki gite imanan turo beriyan wo matka igoga te da zama irin sigiri yanda eh, zamani zamani zoriyan hmm. sigiri no kan agwanda na fagumo alfaraise agwanda na fazama turi no kan niga gunigidi ni farora turi kan gotun ma windi ma satu amzada hmm, ndi wodi yandi sigira din no gabi a wat kan ture beeri alfarai, din ten turi muradu ni koy turo ni wonno ni ka gadi forado mane ay bay mu kabu hinka kabu hinza ka ituro ga gadi forago ten se autorisation ni koy man tida nim bana man tida nim tayfo donc zamanu zoriyan sigiro din bumbo irna hayo yanda sibti yan eh, turi wane kan ganan turo goyodin imu zabara ano wani irni forme eh, zamani fe mago mhm. surtout Sosokwe. D'une sambo Sosokwe, il tourne sur gumo Zama, i font un système de trois pierres. Tino, hmm. mais ame, il go gare Sosa. Il go gare. Son irkati se sigiro din eh, zamani fema. Ngo wa ganan turo amzabu. Amzabu. Utilisation amzabu. Wadin hmm. banda irgonde charbon minéral Donc irga ba ima gaksine no irse irmo formation yente. irmi bonga feri im koy charbon mineralo din do mm. im da wani goyo im fahamda wona um fano im goyda im goyda charbon o go irse si goyda oh. charbon o mo da di aga bisa turo kai igo ga beri da turu torko fono bora ga beri dindan charbon kaina a gin murado te ga bisa so goyda di asubu asubu kino ma me ago ga di ago de ga di amma nigi di din koy i wona sitte go ni oh. kagar wo dullu dullu e pi no din no igo gor za sa fagin garo banda disintin kala alfazar igoga sun sa ina wizar eh, su su goyo a ah, turi na ga eh turi na ga sar gumo wani wani hmm? gobe labora igoga turi sar gumo to kuma ce dai mu faham son aika su eh, amin su mana nisan ko kuranta lalle irfa karo ewe eh, ni gumo me ai sanno kai ga ke shiga dabun da fakaro da yati e ajin da dan irbun bo irbun bo ibore kanta aktori kan go ga bafun sajo ca kurkoyno a ca alfarayno irin bai kan e, jinayi din i zakano din na hagoy irin no gumaro no ba fune da irin ma nan irin da maka tubu ditte hanga sande ga ga batamun ino te dirbay in kanta ay jindan kanti commission foncière sa tay kanga hut ko fubore bore dama mm. di bang ko fu wo e environnement bore agriculture bore il va ikur go ko fora e mm. mi sifara gande bon fera no boy zama kan ci din so yo wa ci no ili fabi ku no na batamin gonnin gama yi mai ame turo ka ci no farira zaman turo so no modi mm-hmm. e eh, atonan kan boy ke zabo kan sun ke ci wonin da zabo kan mun cikin furara parce que idin na fakan goti farira mm-hmm. fina ba kunna adopti donc fisi bila wani ce iri boray mai sambu suru boray kan ta yamro ko mu sifarga mu sifarga kan ga ti yamate e eh, mu farga lokaci lokaci no E, irgoni bubo departement ra wara ma fakara kan furo inda bore kan ay burnye ay gonda lieutenant abdullah abu seti abubakar saruso kanga goyda a sadio a sanno abokilonu ay gonda abubakar umaru asi kara commission foncière sande koho bobai département ra ay gon mo amino euh, sumana ngamo a plateforme paysanne alfaray kur kay tam koy ya ay kurno satara go kurka ga tu fakara kan nde irte waramma batamai bonne te da a ture kan go batamaira waramma mo kan matkan de igoga batamai din hauzu igogi hauzu mu kan ganan a ima bafune bafune hanno minge farmo te minge kura te kan fitina kuru masiti newo departement bobai a ara waran mamu kan sande kan dai igoyo iguyora bakan sai dai eh, sande goga garu agin himanda inge wo do hare inge ga kokari eh, sande din inge mi bonza akan sai dai igonda gaksine ki gaba gaksine mu do hare iboba kuru sandai mino hankan da ganan nangay dira gana ngay din hauzu amu buri au amu ciya poporno essence hankan hankande gi himanda kan ganan dai borewo dai ikuru isatai da saru sai wo nge goti eni departement abobera nino eto ir er sigirome borakande go gurize bon aseni gani mustafa ayuba ay guruza hasumi ay mene wala si aza wa salam ir er ko mir chabino ir er mukande sigir fu to nan do zarma wa salam